Masu mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na kasuwa a kai maki dole. Shirin da murya Amurka take kawo masu sauraron mu domin sanin halin da kasuwanni da farashin kayayyaki yake ciki da kuma tsanani ko rangwamen da aka samu musamman tun lokacin da cutar nan ta corona ta bazu a cikin duniya kuma ta shafi sha'anin kasuwanci da mu'amala ne da kullum na al'ummar Najeriya da ma yadda yake kasancewa waɗansu ƙasashe na duniya. Da haka ni Umar Faruk musa na zagaya yankuna daban-daban a wajen abuja inda kasuwanni suke bunƙasa domin ganewa idona da kuma tattaunawa da masu sayar da muhimman kayayyaki na yau da kullum da al'umma ke bukata domin sanin farashinsu da kuma irin halin da ake ciki dangane da tsadarsu da rangwamen su da kuma halin da su kasu 'yan kasuwar suke ciki a wurin mu'amala su ta da kullum akan magana ta kasuwanci su ga kuma fira ta da su da ta kasance sai a saurare mu sunana lawali dan uda da me da me kake saida ina saida tumatur da albasa attarugu da karas green beans cucumber cabbage da dai sauransu dai yaya farashin su yake kafin corona nan da kuma yanzu da corona ta gagari kusan al'umma da ta jawo karin farashin da kayaki da yawa. Eto eh gaskiya a da akwai sauki amma kuma zuwan kwaronan nan sai abubuwan da sun ka ƙara komai dai ya kara tsada. Wato kana nuna kamar da da ba a fita ba a zuwa ko ina an rufe kasa gaba daya farashin ya fi takura fiye da yanzu ko? Eto eh gaskiya kusan dukkan wajja ce ko yanzu ma haka don albasa ma dubu talatin da uku yanzu buhu ɗaya shi kuma tumatur dubu ashirin dubu sha bakwai sha takwas randa ne ya randa an samu sassauci ne a samu dubu sha biyar shi kuma a tarugu ana samun karamin buhu dubu goma can baya kuma dubu hudu dubu uku da dari biyar dubu uku shi kuma kabeji yanzu buhu dubu goma ne da kuma dubu biyar ne yanzu har dubu goma dubu sha biyu sai kokumba ana siyarwa dubu goma yanzu can da kuma dubu hudu dubu biyar to kamar ah, su da da tarugu fa kamar nawa farashin shi yake a da da kuma nawa yake yanzu eh to a tarugu da karamin buhu dubu uku dubu hudu yanzu kuma har dubu goma ana siyarwa wata rana ma har yana kai kamar dubu sha biyu sha biyar bayan da baya kama adadin abin da yake a kasuwa yanayin tsada duk da dai ana cikin tsada wani lokaci yana dan haurawa shi kuma tattasai ana sayar da shi dubu ashirin dubu sha biyar shambo kuma ana sayar dubu goma dubu shida dubu bakwai dubu takwas dubu goma amma kafin zuwa wannan corona din har dubu uku ana samun buhu dubu biyu da ɗari biyar amma ku daga wurin da kuke zuwa ku sau ne farashin ke karuwa ko kuwa ku ne ke kara saboda kudin mota kuma ya karu a daga can inda muke zuwa ne wurin siyan kaya kawai kasuwan ne farashin ne kawai ya karu amma wanda kamfanoni ke yi ana shigowa kamar kayakin abinci ko kayan almasarufi da sauransu wannan ba mamaki da aka ga ya kara farashi saboda kurin amma wannan kamar gida ne yan manoma ne ke nomowa a gonaki me yasa farashin yake tashi maimakon ya zama yadda yake a da e gaskiya yanzu ba zai yiwu ba ne kamar yadda ake siyarwa a da a ce kuma yanzu a siyar kaga taki ya yi tsada ko daga manoman idan aka ce su masu siyar kamar yadda ake siya a can baya gaskiya za su faɗi saboda taki ana sayar da shi dubu sha bakwai sha biyar wanda bai cika kyau ba dubu goma da taki dubu biyar ne dubu shida dubu bakwai to yanzu ga taki har dubu sha biyar yana neman ma ya kai dubu ashirin idan ka dubi yawan mutanen da ke sayan kayayyaki gurin ku a da yanzu ya ragu kuma in ya ragu ko yaya kuɗin shigar ku yake kasancewa a matsayin ku na 'yan kasuwa masu neman riba ga abin suke eh gaskiya ya ragu matuka saboda a da ana samun ciniki fiye da yanzu duk da dai a ce kaya in yana tsada kamar an dan fi neman shi saboda wasu masu ƙananan kasuwa kaɗan wayanda ba su kai wasu ba suna bari wasu su ci gaba da sai kasuwa yana tafiya sosai to duk da wannan tsarin da ake gaskiya masu sai sun ragu kamar yanayin ne dai kawai kowa na cikin wani yanayi na rashi ba kuɗi ga tsada ya yi yawa ba kowa ke iya siya ba kuma yanayin dan samun kuɗin shiga in kasuwa na tafiya ai kowa dan fi jin daɗi amma saboda ba tafiya kaga kowa na cikin wani hali wanda sai a hankali kawai sai dai Allah mana magani kawai amma ba daɗi gaskiya da farko sunana bello muhammed to menene farashin kayayyakin da kake saida kamar su ga katon katon na kwai ga kamar sadin cinka man gyada gashin shinkafa ga samovita da dai sauran abubuwa su madara dai da sauransu kaman shinkafa ina saida ta a yanzu muna sayan buhun eh, shida amma a da kan corona muna sayan buhun sha takwas a inda muke sayan sa yanzu samo 10 kg muna saida shi dubu uku da ɗari shida buhun to ita shinkafar nawa kake saidawa in na sayo ashirin da shida ina iya saida ta ashirin da shida ɗari biyar zuwa ashirin da bakwai a buhu in mudu ne kuma muna ɗan auna ta mu saida ta ɗari takwas da hamsin a da kafin corona muna saida ta ɗari shida da hamsin haka muke saida mudu saman bita a lokacin muna saida buhun dubu 2,600 kafin corona amma yanzu 3,600 ne da kuma fulawa muna sayan fulawa a lokacin 10,000 amma yanzu muna sayan ta 14,000 a lokacin muna sai da mudun 300 amma yanzu 400 ne to kamar kuma sauran abubuwa kamar su fageti da muna sai da 180 amma yanzu 250 ne katan dinta 4,500 maimakon 3,800 to kaman man gyada fa da na gani shi kuma ya farashin shi yake da kuma kilinta na wanki ina so su ma ka bani farashin su a da da kuma farashin su a yanzu kaman yanzu kilin a da muna sayan katan din dubu biyu da ɗari takwas amma yanzu muna sayan shi dubu uku ne muna saida shi dubu uku da ɗari ɗaya kama a da mun sai shi dubu biyu da ɗari takwas muna da dubu biyu da ɗari tara zuwa dubu uku farashi farashi ne muke bada shi a haka kamar yanzu madara peak abin da muke sayan ta a da muna sayanta ta ta sace din dubu takwas da ɗari bakwai amma yanzu muna sayanta dubu tara da ɗari biyu maimakon da muna saida ta hamsin hamsin amma yanzu sittin sittin ake saida ta da kuma madara dano maimakon da muna sayan buhun dubu ashirin da biyar ashirin da bakwai amma yanzu muna sayan sa arba'in da bakwai zuwa arba'in da biyar ka gani kamar siga da muna sayan shi dubu sha biyar sha uku amma yanzu muna sayan shi dubu sha takwas kafin corona ma wannan siga muna sayan shi dubu sha uku ne kai hatta kwai yanzu ya ƙara kuɗi abinda muke saya ɗari tara yanzu dubu ɗaya da ɗari biyu ne kiret na kwai guda ɗaya. To wayannan farashi na kayayyaki shin masu saye ana zuwa sayen ne ko ko ana saya ana kuka ko ko masu saye sun ragu ko ko ƙaruwa suke yi. Gaskiya masu saya sun ragu kuma kowa ya zo saya korafi yake yau in ka bada farashi gobe in ka zo ya canja yau in an sai da da naira hamsin gobe in ka zo da ɗari ɗaya ne ba farashi ɗaya abubuwa kowa dai yana kuka akan abubuwa farashi babu ɗaya ba ɗaya yanzu kwai mun sai da shi wancan satin dubu ɗaya yau yana dubu ɗaya da ɗari biyu. biyu kaga da sauransu komai ya kara kuɗi kenan duk abin da suka kawo kuma suna complain mutane. kullum farashi kullum farashi canje mu ce to ya muka iya haka kasuwar ta to ka duba cikin wannan babban shagon naka me da menene farashin shi ya yi tashin gwamnati zabi ya sanya mutane ba su iya saya kuma kai ma kila ba so ka sau ka saida A guɗe ne akwai timatir hatta timatir yanzu wanda muke sayan shi na gongoni katan din dubu biyar yanzu ya koma dubu takwas da ɗari biyar dubu tara muna saida shi ɗari biyu da hamsin a da amma yanzu ana saida shi ɗari uku da hamsin ɗari hudu hatta na sace da ake saidawa arba'in talatin yanzu naira ɗari yake to wannan ya mafi kowane abu tsada jiya ne sayo shi yau ya ƙara farashi kullum abubuwa ƙara kuɗi yake a magana ta gaskiya to ya jarin ku da ƙarfin ciniki da ƙarfin arziki da kuɗin shiga da kuke samu a wannan lokacin idan aka auna shi da kafin corona ta zo ai a wannan lokacin ba za a ce akwai ci gaba ba saboda yau in ka sayi abu na dubu daya gobe in ka koma ya zama dubu daya dari biyar ko da dari uku ka ga a wancan an sai da kayi ciko ka sayo kuma in ka zo ma sai ka sai da sai ka ciko za ka sayi wani to don haka gaskiya wannan kasuwa ba ma ganin ci gaba kamar yadda muke samu da saboda yanzu abubuwan duk wanda ka sai da ba ka sai shi yadda ka sai da ba sai ma kayi ciko ba ka same shi hakan ba tukun ka zo ka kara ka sai da shi yasa to akwai bambanci da kasuwan nan tako da ke cikin yankuna da Abuja abuja da waɗanda ke can wasu garuruwa ko waɗansu yankuna ko manyan ƙauyuka haka da ke zagaye da abuja eh to bambancin dai ba yawa duk kusan ɗaya ne ma ba wa iya abuja gaba ɗaya najeriya duk inda ka je kowa yana kuka kan farashi yau in ka sai abu ya ƙara ba iya abuja ba amma nan abuja da ke nan nake to nan zan iya cewa nan na sani saboda hatta yau ma na je kasuwa timatir ɗin da nake faɗa ma sai karen jiya na gongon ne sai shi dubu shida da ɗari biyar yau na kuma aka ce mun dubu takwas da ɗari biyar na sace da na saya dubu uku na ji an ce mun dubu hudu da ɗari ɗaya to yanzu na zan sai da kwastomomi har kyale shi ma ne ban sayo shi ba saboda kullum ƙari ƙari ƙari ba daɗi ke yasa. to ya maganan haraji ko takurawa na jami'an tsaro ko kuma jami'an da ke karɓar haraji da dai sauransu idan ka auna shi da abin da ake da kafin corona da kuma yanzu takura iri ɗaya ce ko akwai bambanci gaskiya takura ta wajen haraji da sauransu ba zan ce iri ɗaya ba ne ba ko da akwai bambanci saboda yanayin abubuwa in ka je nesan ma bambancin farashin ba wani yawa bane kuma ga mota sun ƙara kuɗi in ka sayo ka ƙara in ka zo ka samu ba bambanci saboda haka kana nufin da sayan kaya kusa da inda kake ya fi ka ce za ka je nesa ka sau saboda ga kuɗin mota ga jami'an tsaro ko masu karɓar haraji da kuma ƙarin farashin ba wani bambanci za ka samu tsakanin ganin nesa in ka je da kusa ba ko haka ne gaskiya saboda in na je nesa na samu bambancin kaɗan kaɗan ne kuma in na zo kuɗin mota ya ƙara ya suna kuka an ƙara musu kuɗin mai da sauransu su ma can 'yan kasuwan ya ce kuɗin haraji ya karu to in na sayo shi in an yi lissafi a ga bambancin kaɗan ne shi yasa muna zuwa gurin waɗanda manyan dilolin da suke gaba da mu in sun sayo sun zo mu ma mu saya a nan saboda komai yanzu ba sauki duk abin da ka buga komai ya yi sama sama sama. to nan za mu dasa aya ashirin na kasuwa akan muke dole umar faruk musa ne daga abuja nigeria.